eh ka saurare ni ba wani malami ko wani shehu ne ko wani mutum da zaka ka kama ka samu sira a gaban Allah ka ji dadi ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wani ba wani ne anya guda ne shine me kitabu wa sunna Allah da annabi amma be ba damuwa kana da malamin da kake so kake sha'awan shi masoyinka ne ni ina zamana ina da malami da nake so masoyina ne kai ma kana da wani kana da shehunka da kake so masoyinka ne no problem no doubt about it amma ka dai sani ba wannan dai leading ka zuwa anya ya ji da ka ji dadin zuwa anya atiullah wa atiur rasul atiullah wa atiur rasul shikenan shikenan ba wani abin da yafi adin kai duk lokaci da matattaran musulmai suka yi adin kai suna iya su ci magorinsu. ku duba ni da ku da malumma da mutanen da ke zuwa fi a kan facebook kun taba ganin wani malami ya zo ya ce mu yan kungiyan mu kadan mun ga kawai ku kawo sadaka a yana cewa fi sabilillahi musulmai ya jawo muku aya su jawo muku aya mu jawo muku aya mu ce musulmai ba mu cewa mu akidan wani me yasa don muna bidan kudin mu yi aikin Allah wannan lokacin da mun san musulmai amma da kudin ya zo an ta a yi sai a ce a'a waɗanga ba su ne musulmai ba waɗanga ne musulmai to sai ku sa ku san akwai question mark duk mutum da ka ce kai ko kuka ce ba ku tarayya da musulmai ku kula da kungiya in da aka yi neman taimako a gyara masallaci makaranta hospital menene ka ce kai baka son ka faɗi ka bari kowa gani ka rubuta ban son taimakon ku mutane wani mu mutane wani kada nake so she ka fadi she ku fadi amma mutanen mu bamu mu muna cewa fi sabilillah musulmai washe wurin kudi dai akwai musulmai amma an kai nan ne akwai waɗanda ba musulmai ba wannan zalunci ne wannan ya zama yaudara wannan ya zama wasa da addinin annabi muhammad kaga kaman mu kananan almajirai sheku ta hankuri da mu mu muna fadin gaskiya da kan kanna Allah da annabi ya kawo ne ba mu da kula kaga na muke zamanin ga sunan shi urin zagi ina muke zamanin ga sunan shi urin maitanci ina muke zamanin ga sunan shi urin kin mutane ina muke zamanin ga nake magana da kunga sunan shi dangerous place amma it doesn't matter mu mun tun sa kan mu wurin ba mu da wurin zuwa gaskiya muke fadi kuma na ransa da Allah ko kai da kake kin magana ga kasan gaskiya muke fari ko kai ka sani amma kaki gaskiyan ne saboda bakin wannan gaskiyan ya fito that is all eh yau ku duba kan na arnan